To masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan tattaunawa ta musamman da zami da fitacciyar jarumar fina-finan Hausa wato Kannywood Nafisa Abdullahi kuma kamar yadda muka alƙawarta wa masu sauraro Allah ya kawo mu ko kuma mu ce lokaci ya yi Malama Nafisa barkamu ki da shigowa cikin wannan zaure namu. Barka dai. To Malama Nafisa ga ki a zamu ce shafinmu na wato bbc hausa facebook inda muke watsa wannan tattauna da uh, ke kai tsaye to shi malama na fisa muna son dan takaitaccen tarihin a takaice to a takaice uh, sai aka ce a takaice wato dan diske nan ba wai <laughs> <laughs> gaskiya dai uh, ni yar garin jos ce a nan aka haife ni iyayena ma nan aka haife su sannan a nan na yi makaranta na yi university na duka a nan mm. to amma kamar na samu labari an ce a kaduna ke zaune me kai ki kaduna aiki ne kai na kaduna eh, lokacin da nake yawan yin eh, fina-finai a kaduna ba kin san ba zan iya eh, kullum ina hanyar komawa gida ba yau kwana uku ko hudu ko sati ina kaduna na koma gida na yi kwana ɗaya na sake dawowa ba zai taɓa yiwuwa ba to sai muka yi magana da mamana mamana ta ce min in yi zamana a kaduna kawai a wurin wanke zaune na kaduna <laughs> ni kaɗai kike zaune mm. to malama Nafisa me ya ji hankalinki har kika fasa kika fara shiga fina-finan Hausa ah, gaskiya fim abu ne da na jima ina so tun ina karama yayi eh, eh, tun ina karama dalilin da ya sa ma har na karance shi kenan a university so abu ne da nake so kuma nake jin sa a raina kuma na tsinci kaina ina yin sa kin san yawancin jarumai wasu su ce ai da suke kallon fina-finan indiya ah. ne ya ji hankalin sa suka zo suka fara fitowa su ma bar su ke bar su gwada fina-finan ah, eh, ni ba haka bane gaskiya ni abu ne da eh, ba zan iya tuna iya shekarun ba amma na san ko a dama nakan tsaya a gaban madubi maybe wato kina eh, ni kadai kuma sannan a school ma secondary school na dan yi dan stage drama haka kadan kadan da eh haka da eh. su abu ne da gaskiya ni tun da macin ina so kina so ne kai ki wannan mm. to kamar wani film ne kika fara yi a ah, film na Hausa dai da na fara yi gaskiya sai wata rana ne a wace shekara aka yi wannan dubu dubu biyu da tara eh, November watan nuwamba ke 2009 eh, aka yi amma 2010 eh, eh, ya fita ya fita to kamar a tsawon kika shekara yanzu nawa shekara wasu kusan takwas ke nan kina mm. fina-finai shin za ki iya kiyasta adadin fina-finai da take kawo yanzu ha eh to za su iya kaiwa hamsin hamsin ba ki rage wasu ba anya <laughs> anya an rage kuwa ba na tunanin an rage su gaskiya to misali a cikin waɗannan fina-finai hamsin na da kika fito a ciki shin kaman ba miki ko suka fi kwanta miki a rai shin wani ne fi kwanta miki a rai kuma kaman lissafa mana uku da suka fi kwanta miki a rai ina son duka fina-finai na kar, kar sauran producers dina su ji su ce yau ba su ji ba daɗi ina son duka fina-finai na amma Eh, wanda suka fi kusa da raina dole zan sa sai wata rana a ciki saboda shine na fari yawa zan sa sai wata rana sannan eh, ina son ahalil kitab sannan kuma ina son turan giwa su wannan fina-finai kin fi jin sa'arin kike kenan mm. duk da kin ce kina son dukkanin su gaskiya to malama nafisa da yake yanzu ga masu bibiya ki a shafukan ki na sada zumunta akwai fim din kiki da yake kan hanyar fitowa wato yaki a soyayya mm. shin wannan shi fim me ya kunsa yaƙi a soyayya fim ne da ya kunshi matsalolin da matasa ke fuskanta a rayuwa yanzu nan gaba daya yawa eh, kamar ta fannin shaye-shaye sannan kuma eh, ta fannin eh, domestic violence da cin zarafin mata a cikin gida ke yawa da cin zarafin mata a cikin gida fim din abin da ya kunsa kenan irin to kamar kin fito a ciki kina shaye-shaye ne ko kamar dan sosai ba kwa sosai a a ba zan iya faɗan labu duk me son ya san me ke faruwa ya garza ya ya je mana dan kadan a <laughs> yin na gaya muku kuma na dan rage ba mu satan amsa na dan ba ku satan amsa gaskiya to a cikin film din tunda kin ce ne shaye-shaye ne kin fito kina shaye-shaye ne sosai kamar da me da me kika sha a ciki to a film ne fa amma ba yawa <laughs> a film ne a film ne Ah, na sha na sha cigarette ki sha taba sigari na sha taba to amma ya kika sha taba kike ba shan taba ko kina shan taba ne da a a a Nafisa ba ta shan taba akai kike kokari kika sha taba to da abin da aka ce miki eh, film ne kuma musamman ni idan zan yi dama tamkar gaske nake daukan abin ban taba sha ba rayuwata amma da yake ya zo kuma da yake film ina ne ba abin da ba zan iya yi ba don in fitar yawa eh. to amma da da kika sha taba sigara na shin ko ne abu ya faru da ke kamar kwarewa ko tari haka kusan ga wanda bai saba abu ba da biya sabaci eh na kware inda ma za a dan sassaka muku kamar da mekin din yawa duk za ku gani na kware kuma sannan eh, wani eh, abin da ya gashi gaskiya wani iri a baki to da kika zo gida ba kuma kin busar da hayakin a ki san da na su ga irin ya haka ya kika sha ba kika fitar da hayaki kisa irin wannan da ma to an ka sha ba dole zaka fitar da hayaki ai hancin da hayakin ya fita a'a bai fita ta hanci ba to malama na fisa da kike ce na ji kamar kina cewa fim din nan da yake naki ne shi ke kika shirya shi ko kika rubuta labarin ni na shirya shi sannan ina daga cikin mutanen da suka rubuta labarin kika dauki nauyin sa kenan eh to me ji hankalin kika shirya wannan fim Eh, ka sako ne nake so in isar sannan eh, ina da damar yin hakan ma, ma eh, kusan zan mutanen da suke yin abubuwan da za su gana yi a fim din amma ko suna da mafaɗan ba sa gaya musu ko kuma ba su da mafaɗan to kin ga mu muna da damar da za mu iya isarwa ga waɗanda ba su da damar su san cewa abin da suke yi ba daidai ba ne so kamar kina so ki da sako ne game da mm. masu shaye-shaye da kuma da ake cin zarafin mata a cikin gida mm. to kamar kina ganin shi wannan fim da kika zai isar da sakon naki kuma har ya maganin wannan abin da kike tunani matsalar ce kin san ba zai yiwu a ce daga daga daga nayi fim din nan guda daya mm. ya ce wai gaba daya eh, fim din zai magance matsalolin ba a'a ko da kashi ɗaya ne a cikin kashi ɗari aka samu wannan sakon ya isa kuma ya je ya magance ai na ci riba so ba bai zama lallai a ce wai komai ƙarya ne wannan tunda na san shekara da shekaru an yi an yi kuma na san za a ci gaba da yi amma ba zai yi a ce wai ni na yi kuma na yi tunanin wai don na yi wannan ɗin ya zama a ce komai eh, eh, matsala ya magance matsala ba wannan ba ni da ikon yinsa sai ubangiji yawa na dai iya abin da nake tunanin zan iya to kamar yaushe kike sa ran fitowar wannan shifin na yaki a soyayya nan ba da jimawa ba 28 ga wannan watan na disamba eh na disamba za a fara nuna shi amma a sinima su tukunna eh, kafin a sake shi a sake shi a kasuwa kasuwa mm. to malama fisa bari mu dan bar harkar fim to amma kafin mu je ga batun abin da shafi shi ta kanki rayuwarki a nan masana'antar taku ta Kannywood ga sakonni da muke samu a shi shafinmu na sada zumunta na facebook din hmm. inda umar h bello ya ce dan allah bbc ku yi mun tambaya shin a yanzu a ina nafisa take to kin ji ana tambaye <laughs> da zama yanzu haka a kaduna nake da zama hmm. shi kuma wannan awal abubakar ya ce malama nafisa muna godiya da ke sa'adu tofa ce nafisa muna tare da ke ya kamata kuma ki ci gaba da dukkanin abin da kike yi wasu daga cikin sabon masu sauraro kenan to malam da fisa bari mu je ga abin da ya shafi alakar ki da rayuwarki a cikin masana'antar fina-finan hmm. shin kin taba soyayya da adam e zango wannan soyayya ta ko kusan kowa ya santa hmm. shi ya wannan mataka take yanzu ita eh a gaskiya ah, na tsawon lokaci kusan zan ce shekara hudu kenan ko biyar ba ma tare baka tare da shi me ta biyo mm. rabota ku kawai kamar yadda Allah ya haɗa mu ya yi ikonsa ya raba a babu wannan a ki san mata a jefa na an ga wani wanda dan dan maiko maiko kuma sai a koma can to me hana ku to wannan wani abu ne na da zan ce ba sai na fito na fara bada bayanin ai an yi kaza ne da aka yi kaza sai aka yi kaza ba eh, eh, zama ne ya zo karshe shikenan kama yanayin alaƙa ta da shi gaskiya zan ce yau ba soyayya mu abokan aiki ne idan ba mu haɗa a wani guri ba za mu haɗa a wani guri so duk da dama a baya mun fi mun fi ayyuka tare kuma an fi ganin mu tare saboda wannan alakar so yanzu kuma yanzu da ni ban cika yin fina-finan sosai ba so kusan zan ce ba mu cika haduwa da juna ba amma kuma babu wani eh, ba, mu da wata matsala ko maybe na rashin jituwa da juna hakan na shiri sosai to kin ce ba ki fiye fina-finai ba me yasa kika ce ba fiye fina-finai a yanzu ba eh to gaskiya idan zan faɗi gaskiya na farko ah, ra'ayi ne akwai fina-finai da dama da za ki ga producers suna kawowa suna nan da ya da dama amma na ga ba zan iya su ba sannan kuma banda wannan ina da wasu harkoki na da nake yi wanda da lokacin da nake fina-finan sosai ba na yin su amma ina da abubuwa da dama yanzu da nake yi wanda su ma suna bukatar eh, kulawata ke sa kika rage fitowa fina-finai ko kuma irin ba kya samu masu su shirya fina-finai suna zuwa wurin ki suna kamiki kamar masu shirya fina-finai a kullun kawo fina-finan suke yi kawai ko a da din ma duk fina-finan da aka gana fito a ciki ya mun ne so yanzu idan ba na fito yawa da kika fitowa masu abin tausayi ga kuka yawa so in ko darakta na aka daga dala miki kamera aka ce na fisa ki kuka nan da na za a fara ganin hawaye me yasa kuka nan da na ba miki wahala cikin fim wato wannan abu ne da ni kai na ban sani ba wani abu kike tuna kiyan kukan ko kuma kawai sai dai ki kuka ya zo miki gaskiya to idan ma wani abu nake tunawa iya fina-finan da na ya kamata a ce mahawayen sun riga sun bushe na daina ma kukan so ba zan ce wani abu ke tunawa ba kawai dan taba mana kukan yanzu ne tunda gashi na in za a biya ni zan yi ah, biya ba kamata masu tararo su ga eto ainihin pizza da shi zance kin dan zuba mana da hawa tunda dan da nan baya miki wahala dan gaskiya mutane suna mamaki a ki da nan sai a ga hawaye to ni kuma abin ta nan ne amma gaskiya ba ba wani abu ke tunawa ba gaskiya to yanzu dan Allah ki dan taba mana kukan a yanzu haka ba zai yiwu ba gaskiya saboda ai ba fim din nake yi ba to wai ki taba masu sauraron mu da masu ah. kallon mu bibiyan mu mm, mm, mm. ba za ki iya ba kenan ai ba fim din nake yi ba yanzu to malama fisa batun dangantaka dai ne ya sauran dangantaka ki kuma da su sauran yan mata na fim eh iya sani na gaskiya duka 'yan matan da suke masana'antar nan babu wacce bana zaman lafiya da ita duk da ma wasu mukan ɗauki tsawon lokaci ba mu haɗu ba wasu kuma mukan haɗu da su babu wani eh, matsala gaskiya ba wacce kuke dan zaman doya da manja tsakanin ku a gaskiya babu babu di gaskiya yanzu ba kowa ba wace ku taba samun din sabani sabani yawa sabani zaman tare dole ne dole ne in kuna zaune tare kuma a guri ɗaya kuma kuna abu iri ɗaya wannan samun sabanin akan same su kullum kuma akan akan zo a shirya to hakan ya ce min da a lokacin da jaruma rahama sadu take za ta shirya fidinta na rariya kina ɗaya daga cikin jaruman matan da ta gayyata aka mm. gida ki fito mata a cikin wannan fim din shin me hana ki fito a cikin wannan fim akwai matsala a gaskiya babu kawai rashin dace ne da ba a yi ba na lokaci a wannan lokacin da eh, za ta fara yin nata ni kuma ina kan yin wani wanda ban gama shi ba kuma na sanar da ita cewa akwai yiwuwar ba zan iya gamawa ba a wannan lokacin dalilin da yasa ban samu na mata ba kenan to amma hakan bai shafa alaƙa ko ko da ya shafa izo mu zauna ne zo mu saba babu eh, wannan ba wani me zan ce ne ba abu ne da zaka dauke shi ka sa shi a zuciyarka ka rike shi ba idan yau ban samu damar yi mata ba gobe zan samu damar yi mata haka zalika in ni ce idan bata samu damar yi min aiki yau ba gobe na sake kai mata za ta samu damar yi haka kenan a tana nan to amma wata mujarar kanewood kwanakin baya can mun ji cewa kun samu saɓani tsakanin gida da jaruma hadiza gabon shin me janyo wannan saɓani me sa kike dariya ko babban saɓani ne kai to Allah ya kyauta ne kawai babban abu ne babban wannan abu ne da ya riga ya wuce gaskiya abu ne da tuntuna yin shi kusan shekara ɗaya kusan shekara ɗaya da rabi Eh, dawo da shi kuma zai zama kamar sabu abu ne da ya riga ya wuce a raina ya riga ya wuce su ba amfanin ɗauko shi kuma yanzu to ai ban zan san mi a ranta ba ko ke yanzu ban san mi a ki ba to amma ya alaka ku da ke da ita tun bayan faruwar wannan a ah, dama can gaskiya ba mu cika ma haduwa ba amma yanzu an haɗin ana gaisawa yadda dai ake da kamar irin waya haka mm, ba ma ko mm, kuɗi mm, chatting babu ba ba wannan dangantakar a tsakaninmu saboda sabanin ne ja ko kuma dama haka ai to akwai jarumai da dama da zaki ga babu wani dangantakan wai a dinga kiran juna a wai amma kuma ana zaune lafiya kalau so babu wannan to kamar mutane na ganin cewa kamar a da tauraruwar gida ba haskakawa saboda yawan fina fina da ke fitowa a ciki to amma na ganin kamar tauraruwar ta dan dishashe shin me janyo haka ai eh to ba zan ce ya shi ba kusan zan ce dalilin eh. da eh, to dalilin da ya sa kenan ake tunanin <laughs> ya disha shi amma ai sai mu ko da yake ko rasuwa mutum ya yi ma ba za a ce ya disha shi ba so kusan zan ce yawan ayyukan da ba na yi ne kuma ba a gani na yasa mutane ke ganin kamar eh, kamar yadda kika faɗa din ya disha shi amma nafisa billahi tana nan kuma akwai fina-finai da dama da na karɓa kwanan nan da kuma ni kaina zan yi su wanda sai an gaji daga ni nama wato turare za ta dace gaba da haskakawa eh yadda kuka ce ba <laughs> a yadda suka ce da kisa mai yawanci su biyu Yawwa. Yawwa to kinga ga wani sako da muka samu hakan ya tuno mu da cewa Ibrahim Tanko ne ke cewa Nafisa shin kin yi aure kuwa to hakan ya taso mun da wata tafiyar batun aure malama Nafisa aure kamar yadda nake faɗa kullum lokaci ne nufi ne na ubangiji amma kuma wani lokacin a da niyya ina da niyyar a raina lokaci nake jira yaushe ne lokacin ai ba zan sani ba baki sa rana ba sa rana ba ah. amma kaka iya cewa ila zan yi aure uh, nan da wata to in ina so in yi karshen shekara idan ina so in yi idan na sa ma kaina wannan lokacin kuma ya zo ya wuce ban yi ba ba ni da iko amma ba ni da ikon sa ma kaina wannan lokacin to wani ne wannan tauraron <laughs> a yake da ake sa irin wani mutane za su so su ji a cikin su jaruman fina-finan ne ko kuma wanda ya ce mai rabo a gefe mai rabo dai kawai ba shi da suna ba shi da shi wato wani abu dai sirri ne kenan <laughs> sai lokaci in Allah ya kai mu kenan mm. to kamar kikan sa kina sa ran kin san ka yi fata kamar abadi ke aure da Allah ya nuna mana mm, in sha Allah in Allah ya nuna Eh, zuwa shekara mai zuwa in lokaci na yayi zan yi in kuma na sama ne ma lokacin din ni dai lokaci nake jira eh, to a da batun fina-finai shin akwai fina-finan kudancin najeriya na nollywood shin kina da sha'awar fitowa cikin irin wannan fina-finai kamar da wasu daga cikin jarumai na hausa din suke fitowa a cikin su eh to Ah, na taba fitowa asali ma fim ɗina na farko da na fara yi a duniya kafin sai wata rana fim ne na turanci amma ba ba fim ne na da, aka sake shi ba eh, fim ne da na ngos eh, eh, yau kungiyoyi masu zaman kansu sani ma'azo shi ya ba da umarni har yau ban san dalilin da ya sa dai ba a saka ba so a yanzu eh, da turanci aka yi din gaba daya a Bauchi a nan muka fara haduwa da Alinu a nan kuma ya yi min alkawarin zai yi min sai wata rana kuma aka zuwa kai wato Alinu ne fara shiga da ke fina-finan mm. Hausa kenan mm. gaskiya ba za ki taɓa mantawa da shi ba a ah, to ai ka manta fari ai to yanzu idan aka wani darakta ko producer daga can masu bangaren fina-finan kudancin najeriya zo ce miki ga fim ki zo ki mishi shin za ki karba? Mm, zan iya karba idan ya bani na karanta na ga abu ne da zan iya yi wanda ni kankin kaina zan ji a kai da kaina abu ne da zan iya yi me zai hana zan yi kamar wani irin abu to a yanzu ba zan iya ce miki kaza da kaza da kaza da kaza ba rawa kala kala da jarumai kan taka shin ki akan kanki wace irin rawa kika fi so kiga an baki a cikin fim taka gaskiya bani da zaɓi kuma kin san irin wayannan abubuwan zuwa suke yi baka da wani eh, abu na musamman da zaka ci aini ina so in yi kaza ni zaki ci karo da abin da baki taba tunanin ma zaki yi shi ba za a kawo miki shi kuma sai ki ga kin yi haka harkar take

kan ce miki eh ba haka bane a raina kan ce miki a ah, kuma maybe akwai dan kadan din san abin a raina so ban sani ba kawai ni dai ina tsakiya yawwa to kamar ga masu bibiya ki a shafin ki na sada na Instagram kina yawan daukan hoto kina saka gashi shin masu aura su san cewa wannan gashin ki ne ko kuma eh, ku ne nake sakawa amma in dai na bar eh, in aka ga gashi ba sawa na ba akwai wanda kina gani kin san cewa sawa aka yi su ne artificial wannan amma duk in dai gashi ya kwanta hmm. kamar kai Nafisa Abdullahi ne. Ko ce Priyanka <laughs> To amma duk wayancan da kana gani ka san sawa aka yi wannan dama ba wanda bai san bambancin gashin mutum da wanda ba nashi ba amma in dai matuka kaga ya kwanta na wani. Hutun da ke sakawa yawancin gashin eh, kenan. Eh. So malama Nafisa a kwanakin baya kin yi babban rashin da kowa ya tausaya miki ha an jiman miki wato rashi na mahaifiya shin wannan gurbin mahaifiyarki ta bari a rayuwarki ah. na ga kukan zai zo yanzu ah, a ba ba ba ba ba ai nafisa abdullahi jaruma ce ai ba ba kasafai zuciyar take karewa kan nan ba mahaifiyata eh, zan ci ita ce ita ce jigon rayuwa ta gaba ɗaya da ni da 'yan uwana kasancewar mun taso dama mahaifin ya riga ya rasu so duk wani abin da ya kamata a ce mahaifina ita take yi mana so ba zan iya sa miki shi eh, a kalmomi da zan iya gaya miki ki gane cewa ga ga irin rashin da na yi ba ko kuma ga irin yadda nake ji a raina ba daga ni sai ubangiji kawai ya san me nake ji irin gurbin da ta bari a gurbi yaya kamar irin babban gurbi kamar ba gurbin uwa ba na uba irin babban gurbi dai da ta bari na rashin ko mai faɗa da ka je ka shawara da shi ka ji daɗi damu ka gaya mishi irin wannan dai eh, ta wannan fannin eh, mahaifiyata ta yi ƙoƙari don ganin cewa ta haɗa zumunci tsakanina da ni da yan uwana so ko lokacin da take da eh, raye akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce mibi na ɗauka na je na sami ta da shi da neman shawara amma ba zan je in sami ta ba zan je in sami yayata ko yayana ko ko kanwata ma kan yi shawara da ita so akwai akwai wannan bond in tsakanina da yan uwa yau akwai mm. wannan shakuwa na da yan uwana wanda yanzu kusan taimakawa juna muke danganin ba mu sa abin a zuciya ya dame mu ba ku nawa ne a wurin mahaifiyar ta mu biyar ke ce ta fari hudu ke ce ta biyun karshe kenan sauran mata ne ko maza mata biyu namiji daya duk suna ina yanzu daya tana jos ta yi aure yaranta hudu namijin yana nan garin abuja sannan da wanda nake binta da last point dinmu suna waje na yanzu muna tare a kaduna mm. to na fi san da yake abu ne da tattaunawar tamu da ake watsawa kai tsaye a shafin da sajar zumunta na bbc hausa facebook hmm. akwai sakonnin waɗanda suke bibiyar mu da dama kamar yusuf hassan yake cewa to nafis allah kawo miji na gari <laughs> da dake mataɓa batun amin kuma shehu muhammad ya ce allah gafarta ma mahaifiyarki sanda ke zama gama maganar ta amin amin sai kuma ya haya aliyu ya ce to to wannan dai sako yana da sako ne bai kamata mu karanta shi ba ya kamata dai masu bibiyan mu su san irin sakonnin da za su rika aiko mana suna magana ne akan yanayin shiga ki da wannan kuma dole a gyara sun ce ba mayafi haka dai kisan mutane wai menene kisan sakonni kwa da irin ra'ayin shi to ba lallai sai mu irin kamar ki dinga saka mayafi kin fito bahaushiya hausawa musulma kin fito ana ganin ki ba ya fito irin da haka dai sakonnin nasu to to sai kuma wacce to fatan alkhairi a ga ta Allah <laughs> to ai abun ne na gane abu ne na dariya shi wanda ya bani ya min tambayan nan baya tunanin babba da ni dinnan ban san bambancin eh, eh, hagu da dama ba ban san abin da ya kamata in yi ba ban san abin da bai kamata in yi ba duk abin da kaga dan adam yana yi ba abin da bai san cewa wannan ya kamata ba wannan bai kamata ba ba huruminsa ba ne ya bani daga ni sai ubangiji na shi kadai ne zan iya ce zai iya tambaya ta eh, kuma kuma dole ba shi amsa amma shi a ya ji da rayuwa san ji da tawa mm, wannan tsakanin ki da mm-hmm. to shi kuma sani muhammad yake cewa Allah ya ji kan mahaifiyarki nafisa gaskiya an yi babban rashi shi kuma nas salihu abdullahi yake cewa <laughs> nafisa kyakkyawar yarin da kin ji <laughs> ita shi wannan sako ya miki daɗi <laughs> shi kuma wannan lukman muhammad abdullahi shi kuma daga nijar yake ta cewa yana kallon wannan tattaunawa da muke yi da ke kai tsaye sannan kuma shi kuma sani iliya sun ce wai wa zaki aura kai shi zan aura to mm. kai kaji kai ne angon kenan da kake ta bibiyar mu ji ko wane ne shi shi kuma wani Abdulwahab Muhammad shi tun daga Belgium yake wato kala wannan tattaunawa da muke ki an ba daga Najeriya ko kuma makwabtan Najeriya ba ma har da Turai ma Allah mm. kallon wani tattaunawa ta mu. Mm. Tijjani Hassan ya ce ina muku fatan alkhairi BBC da barka kuma da barka da zuwa wannan bakwa kuma Allah kawo mata miji na gari. Amin ya Allah. Amin amin. <laughs> Wani sakonnin masu sauraro kenan. Zainab Muhammad Talake ta ce Allah taimaka na fisa. Amin amin na gode. Allah ba da sa'a kenan. Amin amin. To kamar Rafisa bari mu dan ba sakuna kan batun da ya shafi harkar fina da kike yi na hausa shi a cikin matan fina fina na wace ce babbar kawarki kisa ka wata za ta ga kuna yawan jituwa kuna dasawa da ita ku ta zo da wace ce wannan hmm. to ya ta kai shiru ko babu <laughs> eh to ba zan ce ba zan ce babu ba amma dole dama irin eh, wannan harka zaka ga akwai wanda zaki ga taku ta zo daya mm. kusan zan ce yanayin sabgogina da wasu daga cin abubuwan da nake yi nakan iya eh, iya sharing ɗinsu da halima a titi wato ita ce ta kuta tafi zuwa ɗaya kenan gaskiya babu wata mm, kai to kamar su a mazan ba jarumai mazan a na da abokai ina da abokai da dama hasali ma a yadda nake nan ban da rayuwar fim da sauransu Eh, abokaina maza sun fi yawa haka mm. kuma a cikin al'umma haka daban da cikin al'umma da cikin fina-finan hausa da sauransu eh, abokaina maza sun fi yawa ah <laughs> sadiq sani sadiq abokina ne Zahararrin abokina ne eh Zahararrin eh, sani abokina ne abdullahi sharif abokina ne umar m sharif abokina ne um, jarumai Eh, a alinu ba zan kira shi aboki ba gaskiya eh, ya wuce matsayin aboki eh, saboda yadda zan zauna in yi wasa da dariya da sauran abokan na shi ba zan yaka da shi ba gaskiya ina akwai wani matsayi da na sashi nake bashi wanda ba zan da kira shi aboki ba gaskiya ya wuce nan da dai sauransu dai sauran mutanen ne gaskiya suna dai da yawa na sani banda ko mutanen gari da daban yawa banda mutanen gari amma ya alaka da al'umma ki san yawanci za a ce mu jaruman fim din nan za ta ga suna da wulakanci eh, wasu ga sa gaskiya haka ne haka ne musamman ma ni alaƙa ta da al'umma gaskiya mafiya yawancin mutane dauka na suke dan ba ba dauka ba gani suke yi wasu sukan gaya min wasu kuma sukan faɗa zuwa gaya mun sannan wasu kuma wanda ba su taɓa gani yawon taɓa ganin su ba sun ji ne a wajen wasu wasu su ma ba su taɓa gani na ba nafisa a yar girman kai ce a eto eh ina wulakanta mutane ke a kai nafisa ba ta da wulakanci dan da a ce ina da wulakanci da abubuwa da dama eh, za ki gan su ke ma za ki ga alamun su kawai zan ce yawa yanayi ne na rashin magana da ba na yi to kuma na tsinci kaina a cikin eh, masana'antar da eh, kusan zance ba su saba ganin ba su saba ganin eh, mace mai irin halina ba kuma harka ce da dole sai kayi magana ni kuma ba na yi ko a gida nakan tashi wani lokacin wani ni yan uwana da muke cikin gida ɗaya ba su gani ba ban gansa ba kuma muna cikin gida daya so nature ne eh na yadda ya wato sai sai suka mai da abin ya zama kaman ai girman kai ne bana son ba na kira da mutane bana son mutane magana da sauransu amma duk mai wannan tunanin duk ranan da Allah ya sa yau ya haɗu da ni shi da bakin shi kuma ba ma sai na faɗa ba shi da bakin shi zai ce na miki mummunan fahimta haka abin yake nafisa saboda yanayi lokaci na ga anan za mu dakata da wannan tattaunawa ta mu kuma na tabbata ma na fata kuma sauraro kun ji wannan tattaunawa da muka yi da irga cikin fitattun jaruman fina-finan wadda wato nafisa abdullahi wacce aka fi sani da wata rana sai wata rana wacce aka fi sani da sai wata rana kuma ya daga Allah ya daga to wannan sunan naki kuma da kuma sina ko mm, duka duk sunayen naki ne sosai da kuma kazar Hausa to me yasa wake na kace ga masu sauraro a ah, masu sauraro ku ci gaba da biyo mu ko ni magana ta zan yanzu na ku ci gaba da na sannan ku rubuta a takardan ku kar ku manta fim ina mai suna yaƙi a soyayya zai fita za a fara nuna shi a fim house cinema da ke kano 28 ga wannan watan disamban kuma tare da ni za a haska. to Allah ya na ga lokaci masu ruhu muna godiya kuma an mu kawo nan karshe tattaunawa tamu da muka da jaruma na Fisa Abdullahi ina shadi shadi bafa nake cewa to huta lafiya